gaskiya kasa muna da matsala kuma eh, babban abu dai kamar yadda aka yi yanzu shine zan ce a yi addu'a shine addu'an nan ba in an koma wa Allah Allah zai daidaita komai kuma shi shugaban kasa da mu majalisa muna kullum muna eh, mitin akan wayannan kwamiti namu na yadda za a dai tabbatar da cewa an samu zama lafiya a wayannan areas especially na wajen uh, north east kuma in particular kamar shi ita adamawa da borno da yobe na farko bincike za a yi kuma na tabbata mun koma za a yi set up committee kuma na san committee namu maybe da ko intelligence haka za mu yi shi david mark zai kafa wannan committee mu je maiduguri mu yi binciken wannan da yardan allah kawo yanzu adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar wannan hari na bom din na faci gaba da karuwa yayin da masana kuma ke ganin akwai saurari na akaba a yaƙi da masu da kai baya a ƙasar kamar yadda tsohon shugaban mulkin soji kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2011 janar muhammadu buhari ke cewa dole gwamnatin ƙasar ta sauya salonta na yaƙi da ta ce tana yi da masu da kai baya muddin fa ana son kwalliya ta biya kuɗin sabulu dama aikin gwamnati shine sha'anin tsaro shine na ɗaya wato da rayu rayuka da dukiyar al'umma ya kamata a ce ma'aikatan tsaron najeriya da 'yan sanda na ciki da na waje da sojoji da na ƙasa da na ruwa da na sama cewa idan abu ya tashi irin wannan ya kamata a ce sun san yadda za su yi maganin shi. An dai kafa dokar ta ɓaci a jihohin Borno, Yobe da kuma jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin ƙasar